hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1448 wadda ta dace da biyu ga watan bakwai watan yuli kalandar albashi shekara 2026 Allah ya sake hada mu wannan masallaci mai albarka na juma'a da ke nan railway bakin shagunan mai unguwa don abdullahi na cikin garin kano a tarayyar najeriya domin daura a karatun littafin alwaji ke cikin sunnati wal kitabin aziz wallafa da babban malami abdulazim bin badawi muna cikin kitabun nika littafi na bakwai a jerin ƙananan littattafai sha tara da suke ci wannan littafi kuma muna gaba da malam ke magana kan al'idda wato zinkiri da mace za ta yi dalilin rabuwa da mijinta gabanin ta yi aure ko dai ta hanyar saki ko ta hanyar mutuwa ko ta hanyar polio da fata Allah ya taimake ni ya samu dace shafi ɗari uku da tamanin da bakwai bakara ta bakwai daga sama a lissafiyar na hannuna ta hudu daga ƙasa nan da yadda za mu tashi insha Allah a akwai fakara ta biyar daga sama mala yake ma ya ji wa alal mutawaffa anha zawjaha abin da yake wajaba akan matar da mijinta ya mutu ya barta menene abin da yake wajibi akan ta yajibu alaiha al-ihdadu hatta tanqadi iddatuha ta kaba na wajaba akan ta har sai ta gama dako na lokacin da aka ɗeba mata idan tana da ciki sai ta haihu idan ba ciki za ta yi jinkiri wata wata kwana goma kamar da bayani ya gabata Wani hidadu abin da ya fi sha ne ta kaba wa tarkun zinati wa fili shi ne macen da mijinta ya mutu ya bata da daina yin kwalliya da daina shafa turare wa lumsul fulihi da daina sa kayan kwalliya kayan ado irin su zinare da azurfa walubtul mulawwali min asiyar da daina sa tufafi na kwalliya waɗanda aka rina su wal khidabi haka nan ta daina ainihin lalle wal kuhli ta daina sa turare an gane waɗannan abubuwan guda bakwai za ta nisance su babu kwalliya babu shafa turare ba sa kaya masu kyau na kwalliya irin su zinare da asir ba babu sa ainihin kaya tufafi wanda yake an su ba za ta yi kwalli ba ko ba za ta yi kunshi ba kuma ba za ta yi kwalli ba ba za ta sa kwalli ba haka nan za ta zauna tsawon wannan lokaci ina hukuncin wannan magana an ya abdiyata qalat daga ummu abdiya Allah ya kara mata yadda ta ce kunna nuna an nahidda ala mayyitin fawqa salati mun kasance mu taron mata ana hanar mu da biran yin takaba a bisa mutuwar wani mutum kauka sala sama da kwana uku illa ala zaujin sai dai akan miji arba'ata shurin ashira idan ya mutu za mu zauna wata hudu da kwana goma muna takaba ta mutuwar wala nastahilu a lokacin idda takaba din nan ba za mu sa kwalli ba wala bayyabu ba za mu sa kayan kanshi ba wala nalbasu sauban masrugan ba za kuma mu sa tufafi wanda aka rina shi ba illa tauba asbin sai tufafi wanda yake na tunkura wani tufafi ne da ana rina shi amma aka saka shi a cikin baba abin rina aka fito da shi ana wankewa ba ka wanke sai zama to ya fita gaba daya an gane amma dai za a iya ganin dan launin launin abin da aka rana shi da shi amma dai baya zama an gane to sai wannan yawanci shi wannan tufafin ana kawo musu shi ne daga waje an gane wato sauwa asar wato yawanci ana kawo musu shi daga kasashen waje ana yi kamar munan ana akan yi turkuɗi rawani da ake yi na wannan tunkura ɗin za baza shi haka a sa masa shuni a buga a nade shi a takarda a kai shi a sayar amma da an wanke shi ke ya tashi daga aiki an gane وقد رخص لنا عند الطهر إذا اتصلت إحدانا من محيضها في mai من a fari. amma an yi zango mai gaɗe daga cikinmu idan ta yi tsarki daga al'ada wato ta gama haila to ta sami dan wani tsimma ko wata auduga sai ta dangwali turare da ake sa da shi kusti affa wato turare ne da ana sa shi ba don kwalliya ba ba don kuma don a jawo hankalin namiji ba mata sun san shi yawanci ana amfani da shi wajen aikin aljanu idan irin shaidanu sun shiga jikin mutum haka an gane ana amfani da shi saboda ainihin koren shaidan to za ta yi samun wannan sai ta yi amfani da shi saboda kawar da ainihin eh, wari na jinin al'ada wa kunna nun ha an bayan janayi kuma mun kasance ana hana hanar mu gabanin bin gawa zuwa makabarta sai dai a wata waya, ta ce wa lam yu'zam alaina akan ainihin da ba nuna shi lallai lalla ba za mu je ba idan ka wata karatu ta da suka gabata muka yi bayanin babu laifi mace ta gawa makabarta idan akwai bukata sosai kamar mijinta misali ko abin da ya kamata wannan hadisin hadisi ne mutafakun alai yana cikin sai bukhari jirgi na tara shafi na ɗari da da ɗaya hadisi na lamba dubu da da arba'in da ɗaya yana cikin sai muslim jirgi na biyu shafi na dubu da ɗari da ashirin da takwas hadisi na lamba 67 da 938 a cikin baka وعن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجنا نوم سلمة ألا يقارى متى يجب شو النبي صلى الله عليه وسلم يأتي المتوفى عنها زوجها matar da mijinta ya mutu ya ta la talbasu mu'akhara min asiyar ba za ta sanya wani abin da aka rina ba na daga tufafi wala mumashshaqa haka nan ainihin ba za ka sa wanda aka rina da wani abin da suke sha shi almish ba an gane wato eh, abin nan wata ƙasa ce jar ƙasa kusan jar ƙasa da zai take yin abin nan kamar luri haka ake yi ana yin rini da ita yawanci mata suke amfani da shi irin ina tafiya kamar makuba haka marun marun marun haka an gane wannan fuli haka ba za su sa kayan kwalliya ba zinare ko azurfa ɗan kunne ko sarƙa ko zobe ko agogo ko awarwaro ko munduwa duk ba za su sa ba wala ta hawibu haka ba za ta yi lalle ba wala ta kahilu haka ba za ta sa kwalli ba wannan hadisin hadisi ne sahihi yana cikin sunan na abi dawo juzi na shida shafi na ɗari wanda sha uku hadisi mai lamba dubu biyu da ɗari biyu da tamanin da bakwai ina cikin sunanun na sayi juzi na shida shafi na ɗari biyu da uku an gane wannan matar da mijinta ya mutu ya bata wata hudu kwana goma idan ba ciki idan da ciki sai ta haihu an gane kamar yadda bayani ya gabata ya mutu yanzu sai aka ba ta labari ai mijinki ya mutu sai ta haihu ko ta yi bari an gane to ta gama ta gama idda daga to bil munasaba kaga za ka ga abin da ake al'ada wajen wajen takaba har ana ta an shigar da mace takaba ko musamman a ƙauyuka har yanzu ana yi sai sai shigar da ita ta kaba to kuma akwai mai shigar da mata ta kaba da haka sai sanda ta samu dama Kuma ta samu dama ba sai sai ta abin nan To wannan duk shari'a ba ta tattali wannan ba daga lokacin da mijin mace ya mutu lokacin ta kaba ya fara an gane daga nan za ta fara lissafi to haka nan ainihin zama tana rike kafa ko tana riƙe wuƙa ko idan tana tafiya ba ta ɗaga kafa sai dai ta rika janta haka tana tura ta to wannan duk ba shi da asali a shari'a an gane haka zan cewa ba za ka yi wanka ba kwata-kwata shi ma ba shi da asali a shari'a da haka suke cewa akwai wankan shiga ta kaba akwai wankan za ta kaba aka yi masa wannan wankan za a garje ta sosai saboda abin nan saboda za ta zauna wata hudu da kwana goma ba wanka wannan shari'a ba ta zo da shi ba za ta yi wanka abinda ba za ta yi ba za ta yi wanka da sabulu mai ƙanshi ba an gane haka nan ainihin bayan ta gama ba za ta shafa shafa ba wanda da mijinta yana nan zafi wannan shi ne ba zafi ta yi da akwai bukatar sai a wayar da kan su mata cewa irin waɗannan abubuwan duk ba su da asali a shari'a da aka sun su ƙoƙarin ne tattas fita sallar idi in tana ta kaba sai fita sallar idi ya zo ya halatta ta fita ya halatta ta fita ta je sallar idi ya halatta ta fita ta je masallaci ma ke sallah in tana zuwa ba sai lalle sallar idi ba in tana zuwa masallaci ke sallah babu ne ta fita ta kawai wancan abin shi ne ba za ta yi ba za ta abin nan ko da ba ta kaba ma ba a so ta fita ta sa kan shi ta fita an gane to sannan haka nan abin da ake cewa buta za a ware mata buta da za ka dinga amfani da ita duk ba shi da asali an gane shi an ware mata wata buta haka nan nau'in kayan da za ka sa kamar a ce bakaken kaya za ta dinga sa su ma ba shi da asali an gane ba shi da asali cewa sai bakakken kaya su za ta sa duk wannan ba shi da asali ma ya guba alal mu'tar da ta yi salakin raji'iyyin matar da mijinta ita keta sakin da akwai kome a bayansa me ya ce waje ba kanta ya ji ba ana yi hantar zama bai san zaujiyati hata ya abuwa tuwa, ina waje ba a kanta ta da gidan aurenta har sai ibe ta tsakani ya sake ta in tana jini ta zauna gidansa ta yi idda jini uku in ba ta jini ciki ne da ita ta zauna a sai ta haihu idan ba ciki kuma ba ta jini ta zauna tsawon wata uku an gane wala ya fillo laha an ta minu bai halatta gare ta ta fita ta bar gidan wala ya inda da zauta ya da ha kuma bai halatta ga mijinta ya fitar da ita sai tafi gidan uban ta haka ke ku da ya sake ta sai ta tafi gidan uban to ita ta kawo gidan kanta gidan mijinta an gane ku to shi ma bai halatta gare sai ya fitar da ita ina hujjar wannan magana da qaulihi ta'ala saboda fadar Allah madaukaki da yake يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة نعم. واتقوا الله ربكم ولا تخرج لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه الطلاق الأولى التي يا أيها النبي يا تولى النبي إذا طلقتم النساء إن كنت كماتا فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة فلوكة الدبا تكيسوا كتكيسوا أكن إدرسوا وكتددجي إدر منين تكي أكن إدر shine mutum isaki mace a tsarkin da bai sadu da ita ba a idan mutum yana so isa saki matarsa in ta yi al'ada ta samu tsarki to kan i kwanta da ita kwanciyar aure ma'ana isadu da ita har sai ta ga al'ada ta gaba ta yi tsarki to sannan yi take ta fahimta kaga inda ana bin tsarin sake a musulunci kaga sake da zai wahala ko to fusatar da mutum yake yanzu idan matan sa kai masa abu yace ya sake ta da sai a ce ki wance in kin yi al'ada ki gaya mu an fahimta da yin al'ada ta zo mata shi nan. in kin yi tsarki ki gaya mu in dai tsarki ta gaya masa to sai kyale ta sai al'ada ta ta gaba ta zo kare kula to ka gaya daga nan zai dragon din da za a yi ko duk tattauna da za su yi a nan za su tattauna eh zai sake ta da wanda baka kula ne me ya faru ne zan yi abinci zan yi kaza zan yi kaza amma ba ruwanka da ni sai mu zo mu kwanta mu ai irin language ne kenan ko da haka kaga sai ai so yake sake ta yace so yake sake ta to kaga daga nan sai kuma za ta ne za ta yi ƙoƙarin rashar mene maka me ya faru ya aka yi a gano bakin zara to kaga da wahala sakin ya yi wuce a? to ita yin sakin take so kaga mata da yi shi kenan in ta yi al'ada ta gaba ta ɗauke shi kenan to sannan sai mutum ya saka an fahimta to shi shine faballiqu hunna li'iddatihinna wa ahsul idda ah. da mutum zai yaya eh ki sanar da ni dama abin da ya kamata kenan shi ne abin da shari'a take su a shi ne bayanin da muka yi karatu biyu ko uku da suka gabata cewa idan mutum yana so ya saki matarsa to sai sanar da ita ce wancan in kin yi al'ada ki sanar da shi in al'ada ta zo sai ta sanar da shi to mai gida na yi al'ada ta ta zo sai ta don kin ga tsarki ki sanar da shi in ta ga tsarki ta sanar da shi to sai ɗauke mata wuta wajen kwanciyar aure amma wannan bai hana ibata girki ban yana da wasu mata ya shiga ɗakin mata ya dawo ɗakinsa ana tafi ana rotin inda aka saba su kwanta shi fada ɗaya ko komai abinda ba zai ba ne saduwa da ita in ya sadu da ita to ya rushe an fahimta ya rushe eh, to ko bai rushe ne ya saba dai in yana zai da suna ya rushe da aka sai dai istikbal in eh, fuskanci gaba an fahimta amin saboda haka idan ta ga tsarki sai ta gaya masa sai ce to in kin ga al'ada shi sanar da ita in ta sake gani to da ta fi tsarki sai ya sake a gani da ya ce wa sun idda a kididdige kwanakin ita idda din idan ne da jini sai a tabbatar ta yi jini uku idan mai yi mai ciki sai a tabbatar ta haihu idan ba ta da ciki ko ba ta jini to a tabbatar an lissafa wata uku in ya sake ta a kan wata ma'ana sai bari kamar ranar 29 ga wata ko ɗaya ga wata sai sake ta to sai wata ya zo ya ƙare za ta yi al'ada kenan da watanni an fahimta wato wata aka gani sai sake ta to za ta yi al'ada da watanni idan ba haka bayan da watanni take yin al'ada sosai ta kira kwana ta sai an gani misali ya sake ta biyu ga wata kamar ok yau biyu ga wata ne watan bature ko to a sai mu ce sati biyu da suka wuce a watan musulunci ko ai sati biyu da suka wuce watan musulunci biyu ga wata ke to ya sake ta a irin wannan lokacin to ba za a yi zance abin da ba kwana ta sayi za ta lissafa kau an fahimta ba za a ce toyin abin amma sai sake ta ɗaya ga wata an ga wata sai sake ta wannan da an ga wata duk ɗaya ga wata shi ke an fahimta yace wa taqullaha rabbakum ku ji tsoron Allah ubangijinku la tukhrijuhunna min biyutihinna kada ku fitar da su daga gidajen su dakunan su wala yakhrujuna kuma su ma kar su yadda su fita illa an yatina bi shati mubayyana sai dai sun kawo alfasha da take bayyananniya tana nema ta kawo maka rigima a cikin gida an gani wata mace idan ka barta dan ka sake ta gidanka to kuma za ta nemi ta hada maka gurmi tsakaninka da sauran matanka an gane to sai wannan kana da ba ka fito a ah, to tun da haka ne tafi gidanku ko ka nemo mata wurin da za ta zauna an gane Allah ya ce wa tilka hududullah waɗannan iyakoki ne na Allah wa mai ya ta'adda hududallahi faqad zalama nafsa wanda duk ya ketare iyakokin Allah sai ya zalunci kansa ga abin da Allah ya ce mutum ya je wani abu la tadri la'alla Allah yuhdithu ba'da zalika amra baka sani ba Allah iya haifar da wani al'amari bayan wannan saki ka ji duk duniya ba mace sai ita an gane to da aka sai a ba a hankali a fisar al-mutallaqatul ba'in wannan ayar tana cikin sura ta 65 suratul talaq aya ta farko al-mutallaqatul ba'in matar da mijinta ya sake ta sakin da babu kome shine al-ba'in wato an riga an katse igiyoyin auren al-mutallaqatu thalathan la sukna laha wala nafaqa matar da aka saka sake uku ba ta da haƙƙin a bata wurin zama wa ba ta da haƙƙin a ciyar da ita an gane saboda ne لحديث فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثة saboda hadisin fatima yar kai Allah ya kara mata yadda cikin sha'anin da matar da aka sake ta sake uku daga annabi sallallahu alaihi wasallam kala ya ce laysa laha sukna wala nafaqa ba ta da wurin zama ba ta kuma da ciyarwa wannan hadisin hadisi ne sahihi ina cikin sahih muslim juzu na biyu shafi na dubu da dari da sha takwas hadisi mai lamba arba'in da hudu dubu da dari da tamanin a cikin baka ina cikin muktasar na sai musulun hadisi mai lamba ɗari takwas da tamanin da takwas wayar zama an ta'atar da fibai da ahliha ita wajibi ne ta idda a gidan a gidansu wala ya juzu la al illa li haja bai halatta gare ta ta fita sai saboda wata bukata saboda ne an jabir bin abdullahi radiyallahu an abdullahi qala hulqat khalati daga jabir dan abdullahi Allah ya kara musu yadda shi da mahaifinsa yace an saki yakin dota yar uwar mahaifiyarsa fa aradat an tajudda nakhlaha sai sai niyyar ta je tana da gona dabinan ta yayi ta je ta saukalan shi fa zajaraha rajulun an takhruja to ne mata tsawar cewa kar ta fita ya hana ta فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال سيد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تقيا بس يا رسول الله كاجي كاجي يا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يتبلى يقول آآها فجدي نحلك كجيكي سوكالا دبيني فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفة كان أيكي صدقة خوش وانا أيكي على هيدي دبيني إن كنت شرك أنغاني وذاك إذن با وانا ainihin zai mata sai ta je ta an gane wannan hadisin hadisi ne sai yana cikin sayo muslim juzi na biyu shafi na dubu da dari da ashirin da ɗaya hadisi ne lamba dubu da dari hudu da tamanin da takwas to da aka matar matar da aka sake ta sake uku igiyoyin auren da suka ƙare ba ta da haƙƙi akan mijinta na ba ta wurin zama ko na ba ta abinci an gane ku sai to yanzu ga wata tambaya shi ne sai iga dama shi da kansa sai ce ta zauna a gidansa ya ba ta har ta gama idda ya ba ta ci ya ba ta sha ya ba ta sutura in kuma za ta tafi kuma ya mata wata wani alheri yana da yana iya yin haka ya ce kwarai ko saboda na ya ce saboda manzana ya faɗa shi musu ihsani to aka bai kamata saboda yanzu ina zaune da wadda ba muharramarsa ba matar da ka saka take kwaye ba muharramarsa ba an gane musamman idan ta kaɗai ce a gidan saboda shari'a ya da aka ce ta zauna a gidan ai hikima ce yana ganin ta yau da gobe yau da gobe saboda ne da Allah ya shi sulhu idan wani an fahimta amma wancan akwai hatsari saboda idan mutum ya auri mace ya samu mu'amala da ita to tana gidan kuma ba masu sabaci yanzu aka wuce dai na iya shiga tsakaninsu to da aka ake so sai ne sai a nesan ta ta gabanar saboda kada a sami rudu irin na shaidan just it was just a day before before yesterday shekaran jiya akwai kyan irin wannan ya sake ta saki uku igiyoyin sun kare tana gidansa kuma yana shiga ɗakin an fahimta so yan gwarsu suka lura suka ji labari saboda haka suka zo ana ajin suka kawo ko suka zo neman fatawa ya za da wannan ishu ɗin shi ma abin da ya faɗa ke da ya ce ai da ya ce ta zauna zai taimaka mata ne ba ta yato amma me yasa kake shiga ɗakinsa? suka wani abu da yake faruwa tsakaninsu to matsalar kuma ita ka ce a gida sai a shi an fahimta so to wannan ba daidai ba ne da aka shara ta nemi a ta. na mm. eh, saki ɗaya biyu wannan abin da yake so kenan eh, in ya kai uku to sai babu laifin da san ta koma ibata ce ibata sha ibata sutura ibata komai an gani amma dai lallai a nesanta da shi an gane a nesar eh, eh, ta tun da shari'a ta ce a raba su a raba kuma ta ce ba ta da haƙƙi to bai eh, haƙƙi ne ba ta da shi Wannan ya hana a kyautata mata yawwa <laughs> an gane amma ta zo tana ai idan kuka tana ita fasu ba bai su kai ai ta ce mijinta ya yi kuma ta da saki ko da ya kuma da saki sai ice abokinsa wanda ya aiko sha ya hada da wani dan gari haka ibata da ta gasa aka kai mata sai daga ah, yanzu dan an sake ta wulakancin da za a bata kenan dan wannan abin za a bata saboda haka sai shi abokin miji yake ta baki fa da wani haƙi a kanmu kawai wannan kyauta ta miki muka to shi ne sai ta tafi wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta kai ƙara sai da ya ce a ah, baki da haƙi ba ki da wurin zama ba ki da abinci wannan abin da suka kyautata wajen suka ne in kin gada ma ki karban kin gada ma ki ba musu kayan su dinsu su rike kayan su <laughs> an gane to saboda haka eh, kai mata ihsani wannan ya halatta abinda ba za a yi shine ba za ka zaunar da ita a wurin da kake zauna ba saboda ne, saboda gudun shedan a tsakanin an gane alistibra alistibra barrantar da mahaifa an gane idan ta hadasar rajulu min ka'amatin tutau haruma alaihi istimta'u biha hatta yastabri'aha in kanat hamilan bi wada'il haml wa in kanat min zawati al-hayd bi haydha mutumin da imallaki wata kuyanga wadda ne ita yana saduwa da ita to wajibi ne shi iji daɗin daɗi da ita ma'ana ya kwanta ya sadu da ita har sai ya barrantar da mahaifarta in tana da ciki sai ta haihu idan babu ciki to ta yi jini daya an gane to nan da aka ce to tsawo wannan ina nuna ba ni ita ne yake saduwa da ita ba an gane don idan da ni ita ne yake saduwa da ita yayin ta samu ciki ta zama umu walad ke ko kuma mun ji bayanin umu walad ita umu walad ita ce ku yanga wadda mai ita yake saduwa da ita kuma sai ciki ta rufe shi Mai ta can zancen kyautar da ba zancen sayar da ita dole ne yanzu ko dai ka yanta ta ka aure ta ko ka yanta ta haka ko ka mutu dalilin ɗanta ta zama ya ta yin an fahimta to ko kuma arna ne aka yaƙe su waɗanda suke eh, arna ne na yaƙi wanda ana yaƙi da su ya kan kari bace ta amma ne ita ina saduwa da ita ko kuma matar aure ce yanzu ta zama baiwa kenan mijinta yana saduwa da ita to kada ka sadu da ita har sai ka tabbatar ba komai a cikinta in kuma tana da ciki sai cikin ya fita sai an haihu an gane saboda ne saboda hadisin ruwaifiya an ruwaifiya bin sabitin annan nabiya sallallahu alaihi wasallam qala daga ruwaifiya dan sabit Allah ya kara masa yadda cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yasqi ma huwa da gairi wanda duk ya kasance ya yi imani da Allah da ranar lahira to kada ishayar da ruwansa ga dan waninsa ma'ana kada ya sadu da mata mai matar wani wata mace wadda ta ciki da wani to kai kuma karka sadu da ita kai imani da Allah da ranar lahira saboda mutum ya sadu da ita to ai zai zuba maniyyarsa shi kuma ne shi ɗan ike amfani da shi an gane wannan hadisun hadisi ne sahihi imam a tirmidhi ya kawo shi a cikin sunan jirgin na biyu shafi 229 hadisi mai lamba 140 haka nan imam abu dawud a cikin sunan jirgin na shida shafi na 195 hadisi mai lamba hudu. وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبع عطار daga abi sa'idin al-khudri Allah ya kara masa yadda cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin sha'anin ribatattun awdas yakin awdas da aka yi an kama ai kuyangi daga cikin su akwai mata sai manzo Allah ya ce la tuqaw hatta tada wanda isa mu kuyanga wanda tana da ciki to kar isabi da ita kar asabi da ne ciki har sai ta haihu wala gairu hamilin hata sahilu haira haka nan macen da ana saduwa da ita amma ba ta da ciki to ita kuma kara saduwa da ita har sai ta yi jini guda wannan hadisi ne sahihi ina cikin sunan na abi dawud juzi na shida shafi na ɗari da tafayin da hudu hadisi ne lamba dubu biyu da ɗari da arba'in da hudu وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لك عبد الله بن عمر الله يقال ممكن ده شيء ما يكون فيه إذا وهبت الوليدة التي توضع in aka bayar da kuyanga wadda ana takarta au bi'at ko aka siyar da ita au utiqat ko aka yanta ta fal yustabra rahimuha bi hayra to a barrantar da mahaifata da yin jini guda wala sabra al azra amma kubudurwa wadda ba a sadu da ita ba ita wannan ba ba istibrai ba neman barantar da mahaifata an gane wannan hadisi yana cikin sahih bukhari ya kawo shi mu'allakan juz'i na hudu shafi na ɗari da ashirin da hudu wato budurwa ce mutum ya same ta a matsayin kuyanga Wannan miji bai taba kwanciya da ita ba to wannan babu laifi zai ci gaba da mu'amala da ita mu'amala irin ta ainihin mai baiwa da baiwa shi alhazana Railo. ta'rifuha ga abin da ake cewa alhazana hiya hifdhu tifli amma yadurru shine a kiyaye yaro karami daga abin da zai cutar da shi wal qiyam bi masalihi a lura da maslahohinsa abin da yake bukata a cikin rayuwa wa idza faraqa ar-rajulu zawjatahu wa lahu hawala idan mutum ya rabu da matarsa kuma yana da ɗa tare da ita ma'ana suna da yaro fahiya haƙƙu bihi ila sab'i sinin ita ta fi cancanta da rike shi muddin kai shekara bakwai an gane malam ta tazawwaj kuma muddin ita ba ta yi aure ba in ta yi aure to daga nan ita ma ba ta da haƙƙin ta rike shi an gane bai za balaga a sinin in yaron da yake karami mahaifinsa ya rabu da mahaifiyarsa ya kai shekara bakwai kunyira bai na abawaihi sai a bashi zaɓi tsakanin iyayensa fa ma tara zahabul bihi wanda duk ya zaba cikin su sai ya tafi shi sai ya dauke shi ina dalilin wannan magana ana murbin shu'aib na nabihi an jaddi daga murdan shu'aib daga mahaifinsa daga kakansa annamra'atan qalat ya rasulullah cewa wata mata ta ce ya manza Allah in nabni hadha kana batni lahu wi'a'a ɗannan nawa ciki na ya zama wata jaka gare shi wasadi lahu tiqa'a mamana ya zama shine ainihin kalkasa ta shan ruwa da cin abinci wa hijri lahu hiwa'a kubaka ta nan ne matattararsa da yake kwanciya ya bacci wa yanna abahu mallaka ne kwatsan mahaifinsa ya take ni wa arada an yanta zai kuma yana so ya fuske shi daga wajena kaga ta ce yanta zai ko ka san mace idan baka iya magana ba sai ta daure ka ko kaga mai bakon ce an yi akhudhu an sai tace yanta zi'a wato tiskewa da karfin tsiya an gane faqala laha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sun alaihi ce da ita anti haqqu bihi ma lam tankihi sai kika fa tantanta da rike shi muddin biki aure ba amma in dai kin yi daga sanda kika yi aure shikenan wannan hadisin hadisi ne kyakkyawa ina cikin sunan na biyu da juzi da shida shafi na ɗari uku da saba'in da ɗaya hadisi ne lamba dubu biyu da ɗari biyu da hamsin da tara وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله daga abin hurairah Allah ya kara masa yadda cewa wata mata ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta ya ma'aikin Allah zauji yuri da an yadhhaba bi bini wa kan saqani min bihri abi inaba tace mijina ina son in karbe dana daga wajena alhali dan na ina dauko min ruwa daga bibiyar abi inaba wa qad nafa'an yana yi min amfani ina ina amfanar da ni فقال رسول الله صلى الله عليه sai manzo Allah sun san sai haza abuka wa hadhihi ummuk ga babanka ga babanka an gane fa khud bi yadi ayyi ma shi'ta ka dauki kama hannuwa da kake so daga cibu da fa akhadha bi yadi ummihi sai kama hannun uwarsa fa salakar bi sai suka an gane ka ba bashi zaki to kaga ya kai shekara bakwai da dama an ce ya kai shekara bakwai za a bashi zaki tsakanin mahaifan da wanda ya zaba sai ya tafi an gane wannan hadisin hadisi ne sahihi ina cikin salon nasa'i juzi na shida shafi na ɗari da tamanin da biyar wannan lafazinsa ne ina cikin sunan na abi dawud juzi na shida shafi na ɗari uku da tamanin da ɗaya hadisi mai lamba dubu biyu da ɗari biyu da sittin kuma ina da kissa an gane dan an ce da har ya tafi zai tafi wajen uban sai manzo Allah ya ce Allahumma hadi ya Allah ka shirye da shi sai kuma ya tafi wajen mahaifiyar shi an gane sannan yana cikin sunan na imamu tirmidhi juzi na biyu shafi na ɗari hudu biyar hadisi na lamba dubu da ɗari hudu da sittin da takwas ya kawo shi takaitacci kawai ya kawo shi akan cewa an ba da zaɓi ne na na na ce wani lokacin akan samu saki uba zai ya kunta ta uwa sai ce zai karɓe yaron daga hannunsa ko kuma ita uwar don ta kunta sa uban don ta ga dole ita ce za ta lura da shi don ta kunta ta masa sai ta ce ba za ta ba da ɗan ba ko kuma ta ce za ta ajiye masa ɗan da haka yanzu dole ya nemi sulhu to yanzu duk wanda ya ga da cikin su bai laifi bai laifi idan uban ya yi laifi da Allah ya ce la tudarra walidatun biwaladiha idan uwar ta ita mata ilai ya ce wala mauludin lahu biwaladi wato jama'a ana so alaƙa da ci gaba da zama kyakkyawa har bayan an samu rabuwa tsakanin miji da mata Akwai fahimta wannan dan da yake tsakani ana so izama ne izama wani madubi wanda ita uwa za ta duba ta sauƙaƙa wa uba wanda uba zai duba ya sauƙaƙa wa uwa kada kuma yadda shi saboda illan ko matsalar ita ce yanzu yaran ina iya zama victim idan uba iga uwa ta kunjata masa akan ɗan sai ɗan yi fita daga ransa saboda haka duk wani abin da ike samu daga wajen uba wannan ɗan ba zai same shi haka nan idan uwa uba ya kuntata mata akan ɗa to za ta uwa ɗa baya fita daga ransa amma dai ba za ta ɗauke shi da ko kuma ta ringa ganin sa wani shi'umuci a tare da ita da haka wani abu ya faru ta ne kai koyaushe ni ce da masifar ka ina da kesa wannan yanzu uwar ta ga irin uban ina ina irin mai son 'ya'ya ne da haka sai ta sautar kunta ta masa a kan ɗan saboda gaba ɗaya fi da kansa daga akwai lokacin da ta ɗauki yaron ina shan mama ba ta kai shi wani wuri ta ta dawo gida ta zo kuma yana yaro da ya wata biyar ba a lokaci wata shida ta zo ina yaro babu saboda tana so ta ƙunta ta mishi haka ta kwana suna bala'i da ma sai da ya kai ta shi duk da aka zo yake bayani to daga nan gabaki daya da ya ga ta mai da wannan sai ya ɗauke kansa daga kan yaran yanzu yaron ya kai ina makaranta sai a koro shi daga makaranta ba wanda ake korowa yayin su shi daga makaranta saboda ta tashi makaranta ma ta sa shi daga ga makarantar da ya kai ‘ya'yansa ita ba za ɗanta ba za a kai shi nan ba ta kai shi wata makaranta da duk saboda sai ta kunta ta masa misali ka sai wannan makaranta yana biyan naira ɗari ta kai shi wurin da sai ya biya naira zuwa to da haka a kes ɗin ya zama kes ya zama to kamar kai ka ce ba shi ya haife shi saboda kawai ya ɗauki hankalinsa a kan to kuma yanzu abin ya dame ta akan cewa ɗanta ya mai masa da tsabare to illar kenan shi sa shari'a ba ta so a kuntata wa uba saboda ɗa ba ta so a kuntata wa uwa saboda ɗa shi ɗin so ake zama wani madubi wanda shi za a ringa kalla wance ba don ɗannan namu ba da shi sha mamaki wane ba don ɗannan namu ba da ka sha mamaki ka ake so karfi to da aka wanda duk yayi haka yayi ya yayi ba daidai ba saboda ne karshe za a saka wanda ba ruwansa a cikin rigima wani suka ce if two elephants are fighting na grass is going to suffer kaga shi ina ruwansa shi shi dan kama ya zama zikin da aka yi ma aka ce karka shiga rigimar da ke tsakanin mahaifanka in ka gani in za ka yi solota ka nuna ka gani ka solota in ba za ka iya kama nuna baka gani ba karka yadda karka shiga tsaka wannan fada ba gonka ka shi ina fatan mun gani to da haka lallai a lura kada iyaye su dinga mayar da 'ya'ya wata hanya ta kuntatawa a tsakanin abokan zama ana so har an rabu wannan alaƙar da su shiga ta dore a matsayin alaka Allah ya datar da mu ya dora makan daidai na na bai ita matar da mijinta ya mutu tana da ciki bayan ta yi za ta jira har ta shayar da wannan ɗan ko sannan ta wani auren ko kuwa a wannan ganin damar ta ne amma mata ga dama ba ba mun ji hadisun ruwaita ba matar ɗan uwansa ta yi mutu kwanaki sai ta haihu kawai sai ga ta fara kwalliya sai ce yanzu ba aka bar ki sai ki ce za ki aure sai ta me ne hana aure zai sai ta to biki saba sai kin zauna wata wata kwana goma sai ta kai karar ta wajen manzo su sama da ta kai karar ta ta da ya ce ɗan eh, kin so ki aure kad halal kin gama ta kaba da haka Eh, in ta ga damar ta zauna ta shayar da shi nan babu laifi amma babu babu wani abin a kanta da zai hana ta yi aure na na ice shi wannan ɗa wanda annabi ba shi zaɓi ko mahaifinsa ko mahaifinsa da har ya zafi wajen mahaifin allah annabi ya addu'a allah mahdi sannan ya koma ya mahaifin shi wannan ina nuna a hususiya ce ta wannan lokacin kawai ko ku a duk da ya bi mahaifiyarsa a lokacin da aka ba shi shi ne ba ku shakka ya bi mahaifiyarsa shi ne a yi eh, amma ba wani hususiya ba kai kanka idan ka ba da zaɓin kare a zuwa sai allah shi ne da shi a to in ba ta da kirki ta ba a so ke kaga wancan ya nuna maka shi mijin shi ne ba shi da kirki an gane to amma sai mu sani ita kuma mahaifiya tana da haƙƙi mafi nauyi akan ɗafe da mahaifinsa to sannan buƙatuwarta zuwa ga ɗa namiji ya fi buƙatuwar uba zuwa ga ɗa don ita kamar yadda ta faɗa wa wani hadisin yana ɗauko mata ruwa ina an an gane yanzu a zai mata wannan hadisin babu kenan sai dai ta fita ta yi ko kuma ta biya ai mata amma ba duk abin da dan zai mata zai yi shi ma da yi an fahimta so to da haka dole sai dan mai balance magani ta yi wa annabi ya yi addu'ar cewa uwar saboda ya san mahaifin ba shi da kirki an fahimta ko kuma a'a saboda amfaninsa gare ta ya fi amfaninsa ga uban an fahimta to sannan kuma nauyin haƙƙinta a kan ɗan ya eh, na uban a kan an fahimta to da aka har yanzu kai ma idan an same da wannan kesin za ka yi yin addu'a ko kuma ma idan aka zo inda kai abin ya faru Allah ya tauke ko ko ya faru da kai <laughs> an gane to Allah ya sauri sai ya faru da mutum a ba shi zaɓi sai ka ce a ba wani abin nan ba wai ai ta fi da haƙƙi a kan kawai ta eh, abin nan ya ci an gane wallahu Allah ya mana jagora zuwa matan daidai da ya ce da musulunci da musulmai وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه التابعين ومن تبعهم بإحسان الى الدين